jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga mutare tare da abubakar adam kultuwa da ni ali muhammad da abokan aikinmu a wannan lokaci a wannan shiri namu na sharhin wasanni mala abubakar ka da wannan lokaci barka ne masu kallon ko barkanmu da kasance da ku to abubakar kafin mu shiga cikin wannan shiri ka inda na in kasan dai akwai wasannin da aka yi a baya wanda wasanni ne wanda mutane masu kallo suna bukatar yi musu sharhi kan wannan wasa musamman dai wasan da ja hankali wasa guda biyu wanda shine za a ce babba wasa guda uku kai wani ɗaya a ce babba ya buge yaro ɗaya kuma a ce yaro ya buge babba eh, ka gane ai eh. bura mu fara da wasan da aka fafata tsakanin dogon da fasara da alhassan wanda ana zaton wuta a makera ta kulla a masaka ko to ya abin yake dama ai wasan dama akan cewa kuma zai iya faduwa ne eh kuma zai amma eh kasan amma eh aka ce dogo ya kace dogo da farko eh. abin da zai kawo wannan shine cewa ana ganin cewa dogo fa a kullace ki da alasa oh. da haka zai iya da cewa za a ce cewa kila kaso 70 na yan kallo za su amince cewa fa ba za ta yi wa alasan da daɗi ba idan suka haɗu dubu yawwa to amma sai dai abin da ya ƙara wa yan kallo gwiwa da kuma yasa suka natsu shi ne a lokacin da ya wata da shi ana gobe za a koji ba a yi wannan wasa ya ce ta yi fa alasan ya kai ƙara mai ita dan ba haka take ba ita dan ba wai abin da mutum ya ce Allah san wani ke zuciya shi na so ya ramu wannan kisa to amma in ji dogo kenan mm. duk wanda ya kallo na inta wato wannan hira da muka da shi amma abin da ya dogo ya faɗa cewa ta yi ma fa shi dan ba haka yake ba mm. yanzu zai yi wa a ƙara bugawa alasan ya ƙara bige shi mm. wanda kuma abin da ya faru kenan ko kuma ta yiwu wanda kuma yanzu shi zo rama to amma ka san akwai wani abu da ina so dama in gaya in kallo shi ka sani na sani mm. a aliyu akan ga cewa yan kallo duk lokacin da aka daga an buga wani fitaccen ɗan dambe sai kana cewa ai nemo shi aka yi ko an ce mai gidan wasa ne duk wannan mm. zargi ne na irin wannan yawan zargi zargi ne zamu ce zargi ne zargi zargi eh, ne ba mu ce ne ba mu zargi ne kira shi zargi ne kowa neman kowa yake yi da haka ba za mu iya cewa ga abin da ya faru kaga wannan damben ta ja hankalin al'umma sosai kuma abin da ya ja hankalin al'umma sosai ba fa faɗo ba ba wai nasarar da aka samu kan shi ba mm. irin nau'in faɗuwar da dogon mai ta kwasa rayi mm, faɗuwa ce wanda ya daɗe ya daɗe ta gaskiya ya yi abu makamancin ta a jihar Katsina mm. amma na Katsina ya tambaya ya tashi amma ka kamanta wannan sai da baka daga shi to ita ce ta fi jan hankali yan kallo inda irin faɗuwa ta ya kawo duka ya zame ya faɗi za ka cewa eh kisa ne za a lissafa shi kisa amma ba za a damu shi ma har zai daga abin nan shi kan shi zai ji cewa eh nasara kawai ta zo ne hmm. inda irin faɗa ce wani an bige shi ma zai tashi ko kuma wani irin waɗannan abubuwan hmm. amma na shi abin ya yi ne to amma dukkan da da wasa ne kuma yanzu aka fara hmm. kuma suna a wani rukuni wanda dama to bayan kwanaki kaɗan dama za ta ƙara haɗa su to wannan za a iya cewa ko kuma menene ne yanzu aka fara yanzu aka fara yanzu aka fara to mu je bangaren ramadan ne kafin ka mu tsallaka bangaren mm, ramadan shi wannan dai magana ta alasan eh. ka san shi alasan yaron wanda yanzu yake tasowa yanzu tasowa kamar yanda yake yan kallo suke hasashe cewa ai shi da mun dogo wa inda dogon da ne eh. alasan bai ba isa yanzu wajen ba to amma ba haɗin ƙarasa abokan eh. inda dogon da ne kamar yanda yan kallo suke faɗa alasan bai isa yanzu wajen ba mm. to wai yanzu alasan dogon ya fara eh. ƙasa ne eh. ya mai ƙasa sa a halasan ya kai gare shi eh, amma mu ba za mu ce haka wanda dogon da shi dogon ne da gangan jikin dogon aka buga da ita a duka wani abun guda biyu duka dogon ya faɗi su na san ina ƙara tsawaitawa mm. dogon ya ce na yi ƙasa sannan ya taso mm. na biyu ya ce lokacin da ke zafi a rasa musamman mai dambe ba mm. na uku ya ƙara cewa dole dama manya za su cimmin su bige don ma manya na cin wani na ƙanana za su cimmin mun su bige haka ni ma dole ne a cikin abin gini ba wani abu ne ba za a bige ni amma dole zan ji haushi mm. to wannan kenan sannan kamar yadda ake faɗin cewa ah, dogo a irin damban da yi a irin damban da yi zai iya cewa gaskiyar lamari ah, ba za a taɓa tunanin cewa a yanda ake ganin har yanzu ana jin tsoron shi mm. har yanzu har su inda suka mai lakabi da zamani mm. wani lokacin suka taso haka suka same shi to kaga suna ganin cewa wannan kisan abu ne wanda zai daga masa hankali sannan ko ba a tsammace shi ba to sai dai abin da zai iya cewa yan gurum hada da sauran dan naka wana ku yi hakuri kudan naka kuna waje da gurma da na kama mm, a kamar ta ma wani sa akwai ina gurin kishin kishin ta wani bangare ina ganin idan akwai ma wani su jama wani suna suke kiran su kudu ma da kudu a to eh. <laughs> to kuma me ne to in ma wannan ne eh. da jamawan eh. to kuma abin da zai karba kan wanki shi ne ya birge ka a jamus din akwai kuma san dogo mai takwas akwai masan dogo sosai a jamus din akwai wanda basu ji daɗin kisan ba eh. duk da kasan jamus mm. jamus zai saboda kasan mana abin da masoyan da mun sanka suka kala akwai mai san faɗan wani akwai wanda ɗabi'un wani yake so mm, ko da bangaren ka yake eh. za a koya yake da idan ba ɗabi'un ka mai kyau ne ba za ka cewa mai shigaran ka ba to bari mu je abin da ya wanke wannan shine da dama akwai dogon tsaba da ni da kai mun zauna wannan wajen mun tattauna tsakanin ramadan da mai takwasara mm. na ƙara samun shi ce ramadan da mai takwasara mm. Ko wasu ke ganin cewa ramadan da mai takwasara a wakar mm, kafin mu je ga ramadan da mai takwasara bara mu zo kan eh, wannan alasan da bahagon zayyanu shi ne alasan da bahagon zayyanu alasan da bahagon zayyanu ka san su gurmada eh. kisan da aka dogo gaskiya ta musu gaskiya ya taba musu zuciya fiye da ke tsammani saboda a ranar duk gurma da ka tuntuba sai dai ka ji a cewa to sai dai abin da sai kawai ba zai ce maka to amma kisan da bagon ziya ne wa Hassan ya huce musu haushi shi ke so ya fara ragewa ya fara ragewa musamman ganin cewa ba kisan farko bane ba ba kisan farko lissafin daidai yake tsakanin alasan da mai takwasa eh. haka yake lissafin tsakanin alasan da eh, ba hawa eh. kuma irin kisa mafi muni irin waɗannan wanda zaka sun waɗanka ta kai ma cewa mm. kai ma fa ah, kaji wani to kaga ki da wani nukin na cewa dan bifa tana da wani abu mm. ba ya kaga ni sa'a ce kana sa akan wani wannan sa akan shi kuma na wannan sai kan mun cewa masu tada hankali irin wajen fada akan soyayyar dambe hmm. wajen abin nan idan ka nuna kishin ka akan wanda kake so a bana kake bakin ciki ko ka nuna fada hauka su ta na tada fada hmm. a yi suya su dan ban ci gana ana tada fada gidan dambe ba eh, ba wuri bane da ake fada to amma abu ne wanda ke nuna cewa fa dambe a wato sai abin da Allah ya yi hmm. zaka iya bige wannan gobe wani bige kuma gobe ka samu cewa suna wasa suna dariya abin da ya kara kwantar da na fita ina so a je Ramadan dogo gobe ta kwasa ne eh wanda aka fafata jiya ke wanda aka ta a ka san juma'a shi ramadan hmm. ya dau dogon lokaci na neman dogon ya dau da kuma buri da buri akan dogon mai ta kwasa hmm. to amma dai jiya dan ba ta hada ba sai jiya an ta kai ruwa rana an ta kai ruwa rana dai ba ta hada ba sai jiya to amma ya kake kallon damban abubakar wasu suna cewa wai eh, kalar damban da ramadan ya yi wa dogo ne ya sa ya shi ka san wai shi dogo inda za ka dinga gudu eh. inda za ka dinga gudu in dai zai zuwa hannu eh. zai cimma shi kuma alasan ka duba kisan da alasan ai wai kamar yadda mutane suke faɗa wai ya matse shi ne eh. bai ba shi ma gab eh. na mika hannu ba hmm. to ai kowa in je kasuwa yana duba <clears throat> inda fuskar jama'a take kuma inda zai sira ki hmm. a ramadan bari in shigo da abu alƙuri hmm. na yi da madan zai zo na bayyana a lahadin nan ta gobe shi wato ka gani a gobe talatin yana hanya kuma ce yana garin yana a wannan gari zai buga dambe shi ce mai to wanda zaka dambe da shi yayi dambe fa da garkon kurma mm. yayi dambe da alasan mm. amma kuma bai ji daɗi ba an yi karbi ji da akwai kisa ɗaya tsakanin su mm. sai ce ai dan alasan daban ramadan daban abin mahallin shahidin anan shine ina nuna muku cewa alasan daban din ramadan din daban to ko a damban da bai ta din ba na tsammani irin yanda alasan ke dambe haka ramadan zai dambe haka ramadan ke dambe na farko kenan na biyu alasan ya riga ya gano damban mai takwasara ya taɓa buge shi da haka tsoron mai takwasara ya fita da ramadan yana da shakkan mai takwasara bai taɓa damba da shi ba mm. sabon shiga ne mm. da haka tsoron ba zai zama iri ɗaya ba mm. tsayo ba ta zama iri ɗaya ba abu na biyu tukunna karfin mai damaran yana tsoron idan mai takwasa ya taba shi hmm. zai iya biye ko da hannu saboda hmm. karfin shi nauyin shi bai kai na alasan ba shi kuma alasan yana ganin cewa ko da a yaki cin za a takwasa ba balle ya daga shi ba hmm. ya yarfar da shi kamar yadda zai ma dan haka in ma wannan ba mai eh, ramadan shawara cewa ya matsa mai takwasa to ba shawara mai kyau ke ba saboda mutane daban-daban ne al'aimako oh, shi kare karewa an rubuce shi ma yake eh. kaga ya ji gudi kaga ne ko alƙarewa rugu ya shege saboda ya san cewa ba abin da zai faru eh, kaga ne shi kuma anan ne dogon kuma guje mai takwasa ai hmm. guje wa alƙarin da yake hmm. dan haka dambe kowa da yanda yake tafiya kawai abin da ake so mahallin shahidin dai ka kai mutum ƙasa hmm. kai idan ma zagaya zaka duka zaka shi ya faɗo eh, yanzu dai abubakar zamu iya cewa kenan an raba gari kenan ko za mu iya cewa ariya ta kaddama ta kare kenan tsakanin dogo wanda damun an dade ana neman juna tsakanin su da rabanan za mu iya cewa ta kare kenan ko kuma dai akwai sauraron aka ba eh, eh, akwai ba zan iya cewa ba ta kare ba ko wace ta kare ta kare inda sun cewa dama gaskiya abu shine kaso 50 na masoyan ramadan sun san cewa bai kwasa fa kafin shi hmm. an suke sa a wuce hmm. kaso 50 ina ce saboda ba duka bane ba ka gani mm. yayin da suke ganin cewa ai dan bace kamar za ta iya ba. Mm. to kaga kenan su waɗanda dama gaba ki dai ina mai tabbatar maka ina mai tabbatar maka kaso 80 yan kallon dan ba su ba su mamakin kisan da Ramadan mm. ya samu daga mita kwasa ba ka fahimta so dama abin da suka samu ah, dogo da ya samu kan Ramadan ba shine a kisan da ya samu shi samu eh, kisan yawa ya samu kisan shi ya samu kisan wato shi mita kwasa shi wannan kisan da haka al'amari ne wanda bai ba mutane mamaki ba da a ce mita kwasa ne aka bigi to shi ne mutane za su sha mamaki don haka kaga kenan abin da ke nunawa shine cewa har yanzu fa dogo da sauran shi dan zamanin nashi dogo da sauran sa gaskiya sauran zamanin shi to amma mu kulle tunda dai abin da wanda mu rike eh, zamu ci gaba da shi shine cewa mu kulle da cewa za ta hada tsakanin garkuwar kurma da shi ramadan a nan jihar nasarawa inda mun fare amma kafin mu kulle eh, abubakar ka manta da damban garkuwancin da shi ramadan eto eh, ai da mun garkon cindo da Ramadan bari ga ma gaskiya kare garkon do ya ta zamu iya a ɗaya da ɗaya eh, ya ya tsorata su ka ta musu da mm. ah, da dama ah, kamar yadda nake tambayar mutane na tambaye shi Mamman Bashir Dan Liti mm. mai gidan ban Kano da duk wanda sun cewa ya san dan ce bashi wai ya kake ganin dan dan bana zuwa ya dawo mm. garkuwa ya dawo amma abin da yake shin yana yin abin da yake ba yan kallo mamaki ko kuma a yana iya wato abin da dama tsohon dan bai saba yi sai ake cewa eh, eh sai ake cewa gaskiya garkuwa na nan daukar shi na da yana nan hanyar mm. hannun kisa shi ne babu to tsoron da yake ba su ne in ka yi ta duka mm. me yasa alin bata isa kake da matsala a dambe mm. alin bata isa za ka zo ba lalle yana da hannun kisa ba ban ce ba kisa ba ba lalle hannun shi ba yana da ya buga a faɗi, amma kai ma ka san cewa don ka buga shi yasa mai dambe da alin bata isa in ya buga kara nemo inda zai buga ki ba wai yana buga ta za faɗi ta hmm. <laughs> zai faɗi bane ba to haka an zo ana irin wannan dambar da garkuncin da cewa da garkuncin da hanyar da ɗaukar duka kuma ramadan da bakin shi buɗe baki ya gaya cewa har yanzu yaron nan fa ya ce kai in ana ganin dan akuya ya kai dan akuya hmm. ya bone shi a wajen shi irin cewa har yanzu matsala ne ga kwancidu hmm. saboda ya ji hannun shi hmm. ya san wannan fado ta zo ne da haka har yanzu dan nan da ya buga dan nan daga kwancidu ya buga dan daga kwancidu da zai ga maka cewa garkwa fana nan kawai dai wannan zamanin ne da ya tafi ya bashi amma tsayuwa shi ta in an buge shi ya dauka yana akwai wani abu abokar wanda yan kallo da yawa masu na faɗa shi garkwancin ne ya yi irin wannan dawowar kusan sau biyu kenan eh, eh, eh. ya mutu mutuwa ta dambara kenan ya mutu ya suma farfado ya suma gaba daya eh. mai farko abinda nake nufi eh. akwai lokacin da aka aka manta ana ganin garkwancin da madan ban ta tafi hmm. kuma yi irin wannan dawar har yanzu ya ci kusan mota uku eh. a mota kusan biyu a Kano kusan kuma da a hawa zara ake a manya kan manya mutane kan manya hmm. wanda yake a lokacin ana tunanin ya zo ya ana ta garkwancin da ya mutu ya mutu kana wani lokacin da shagon wani aka taɓa buge shi a makwa ba a makwa kai a wannan garin mm, ba ibadan ba wannan gari dauke ne mm. wani yaro wani bakudi ya buge shi mm. to a wannan damban ana ganin cewa a lokacin ana ta ce ai garkwancin da ya mutu ya mutu to yayi irin wannan mutuwar ta damba kusan sau biyu abubakar ko sau uku kuma sai ya dawo to kana ganin wannan karma ya dawo ne ko kuma dai ana ka hasashe a ya dawo kana da ya dawo ya dawo saboda abin da sanake cewa ya dawo shi ma ce ya dawo kuma akwai ta yadda mun kari shi ke cewa a yi tashi da adda eh. hannun garkuwa zai dawo shi inda yana ganin kuɗi to hannun shi zai dawo eh. to kaga ga gwan dan gwan kuɗi ne eh, dan a ah, to ai dan gwan to ai dan wannan banda kuɗi ke. <laughs> an ne da banda jihar bitan zan ce ake <laughs> hankali shi ya dawo hankali shi ya dawo da kan da haka zan iya cewa kowa ya shirya sannan ba ka amanta ramadan akwai wani abin da ko sai fa kai wajen nan da wannan sarautar eh. dama eh, dogon da kwasa ba shi shugaban matasan da dama eh. ya ce dama shugaban ya riga ci wannan sarautar ya shi dogon ya ya mika mishi mm. sannan kan amanta a girin yayi ba wa alasan ko kafin ma ya karbi da shi ya ce dan dambe ne mm. suna dambe ya ce hasali ma in suna dambe in ba da shi in ba da dan gurma da ake ba mm. ya ce kai bai maso da an taba su kuma yana tunanin cewa za su yi nasara in dai ba saboda yana ganin cewa yan dambe ne ce yana gida yana zauna kallon dambe zai kalli dambe siyasa in dai suna buga dambe san cewa wannan gogogun yan dambe ne suke Ramadan da haka eh alasan da Ramadan har yanzu suna daga cikin top yan dambe a arewa da ake ake su sannan akwai ba haka ana gane wani zamu dawo akan bangare na gurin wada a wato akwai jarumai da suke shi waɗanda ake ganin cewa su ma suna yi an ka sai ana aiko wani ya ce je ka wani shi ka dawo kamar yadda Buhari Ramadan abu makamacin irin Mm. kamar yadda bahawar bayani ya zo dan ka kaga shi ma gashi dai yana banna amma zaka ce shi so shi da irin fice din nan yau bai irin wannan shi sunan adam bada mun ai Allah daga Allah gaskiya ne da ga wani sa'a kana buge buge amma zaka sunan ka bai tashi ga farin ji ka san shi farin ji ne adam bai daban ne daban ke tun daga wani bai kashe amma zaka ga zaka ga yana da farin ji to ina ga masu kallon saboda lokaci bari mu dakata anan akwai abubuwan da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa za mu ci gaba da tattauna ɗaya bayan ɗaya kuma na ɗauka muku abin da ke faruwa a duniyar dambe ga waɗanda suke sababbi yan kallon dambe wannan shine halin da ake ce a duniyar dambe ana nan ana banna a duniyar dambe ka rika bibiyar shafuka daban-daban daga kafa YouTube da kuma kafafen TikTok dan ganin yadda ake wato yaƙi na hannu ake cin kuna mu kwaɗi kamar yadda ake faɗi sannan kuma yawwa gobe muna nan a wato jihar nasarawa a gindin makamfarewa inda za a fafata tsakanin garkuwar kurma da ramadan garba ramadan wato ministan tsaro na hmm. arewa ne suka bashi hmm. a na ce mai wai an ce kaftin ya fi wuta zafi na ce ka fi wuta sanya a wajen haka nake ji hmm. ko na mai taɓa duka na wani masanin mai sa wani to masu kallo za ku ce kada ku bari a baku labari a gobe anan gidan dan bankin tsobarewa da ke nan marabanyan ya tsakanin garkuwan kurma daga bangaren gurmada da kuma shi ramadan garba ramadan kaftin na arewa za mu iya ce kuma ramadan yanzu gaskiya yana garin maraba ma domin ya riga ya shigo garin maraba tun jiya don haka kada ku bari a baku labari a wani yandan ba masu kallon mu assalamu alaikum sai wani sati kuma Allah ya kai mu za mu kara kawo muku wani sharhi na dambe a daidai wannan lokaci da ni da abokin aiki na

haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi